yadda za ka zama shugaba kamar zaki. Barka da zuwa widen.net wajen da masu daraja, nasara da ƙashin arziki suke taruwa don samun hanyoyin dacewa da ci gaba. Idan ba ka yi subscribing da Widen TV ba, tafi hanzarta ka yi subscribing da Widen TV YouTube channel don kada a barka a baya. Kuma za a iya samun waɗannan bayanai baki ɗaya har ma da fashin baki a kansu ta hanyar website ɗinmu wato www.widing.net a hanzarta da wuri kada ku bari a ba ku labari akwai amfani mai yawa idan mutum ya ba da lokacinsa wajen ganowa da fahimtar hikima da fasaha irin ta zaki a cikin dawa musamman ga wanda ke neman hanyoyi da kuma ɗabi'u da za su sanya shi ya zama shugaba kuma ƙwararre a wajen iya shugabanci da kwarjini ga wanda yake shugabanta wannan dalili shi ya sa muka yi bincike mai zurfi daga manya-manyan kafafen bayanai masu muhimmanci irin su national geographic da binciken da dr miles munroy ya yi a kan zaki da shugabancinsa a cikin dawa da ma sauran manya-manyan kafafen matattarar bayanai masu muhimmanci na duniya mun gano abubuwa da dama da ɗabi'u wanda idan mutum ya kwaikwaya daga zaki to lallai zai sami kwarjini da ƙwarewa a fagen shugabanci da shugabantar jama'a masu tarin yawa. Zaki ya kasance sarkin dawa duk da cewa ba shi ya fi kowane dabba ƙarfi ba ko girma amma duk wata dabba in ta ganshi ko ta saurari kururuwar sa to sai zuciyarta ta girgiza. Bincike ya tabbatar da cewa idan zaki ya yi kururuwa karfin sautin kururuwarsa yana tafiyar mil biyar ne ko kilomita takwas wanda karfin wannan karaji nashi daidai yake da na tsawa idan za a yi ruwan sama lallai ba komai ke tattare da zaki ba sai dai ruhi na shugabanci wanda wannan ruhi nashi ya samu ne dalilin ɗabi'u irin nashi da kuma yadda ya ɗauki kansa lallai ne shugaba dole ya samar ma kansa wasu manya-manyan ɗabi'u da za su bambanta shi da mabiya wannan abubuwa kuwa ba komai ba ne illa tunani irin yadda shugabanni ke tunani ya bambanta da irin tunanin da mabiya ke yi don haka ya zama dole ga duk wanda ke son bunƙasa kansa zuwa karaga na shugabanci to dole ya canza tunaninsa daga irin tunani na hauragiya ko tunani na abi ya rima a shakiɗa ma'ana kada mutum ya kasance baya tsayawa ya yi nazari mai zurfi akan al'amura sai duk inda jama'a suka yi da shi ya bi lallai duk wani shugaba ya kasance yana cikin mabiya amma mai yi hauro da shi ya shigo sahun shugabanni abubuwan da ke tsame mutum daga cikin sahun mabiya zuwa jerin shugabanni shine wasu canje-canje da ke faruwa a rayuwar mutum da jarrabawa har ma da ibtila'i a wani lokaci wanda aukuwarsu da faruwarsu sai su canza tunanin mutum da kuma yadda ya ɗauki kansa a wannan lokaci sai su hau turba na canjin rayuwa da fita daga sahun mabiya waɗannan halayya sun haɗa da ƙarfin hange yanke hukunci akan daidai koyan darasi daga wani abu na kuskure da ya faru juriya jajircewa da ƙarfin kafewa akan manufar da mutum ya sa a gaba na cimma buri da nasara zaki bai kasance dabba da tafi kowace dabba tsayi a dawa ba girmansa bai ko kusa da kaiwa na giwa ba ba shine mafi nauyi da ƙarfi a cikin dawa ba ba shine mafi hikima da basira a cikin dawa ba kuma ba shine mafi wayo a cikin dabbobi ba amma duk da haka shine shugabansu kuma duk wata dabba ta yi amanna da haka kuma tana shakkarsa don haka wannan al'amari ya riga da ya take duk wani uziri da za ka ba ma kanka na cewa kai baka kai ka zama shugaba ba don haka za ka iya zama shugaba amma fa sai ka canza yadda kake tunaninka da matsayin da ka ɗauki kanka da kuma irin yadda kake tafiyar da rayuwarka zamtowa shugaba ba sai kana da ƙarfi ba ko girma ko ƙarfin ilimi ko basira ko tsayi domin kuwa zaki bai kai giwa girma ba kuma bai kai maciji ko biri wayo da basira ba amma duk inda ya bayyana a gare su sai su ruga da gudu cikin tsoro da neman ceton rai to mai ya mayar da shi na daban ba irin sauran dabbobin dawa ba wani irin al'amari ne ya sanya shi ya zamto mai kwarjini haka amsar ita ce taron jama'a masu rauni wanda ke da shugaba mai ƙarfi basira hangen nesa da kaifin hankali lallai za su yi galaba akan sansanin ƙarfafa masana masu hikima da basira amma shugabansu mai rauni ne marar hikima da basira da kaifin hankali kyakkyawan shugabanci mai nagarta shine ke maida mai rauni ya zamto mai ƙarfi wanda aka zalunta ya sami rinjaye akan wanda ya zalunce shi rayuwa mai nagarta da zaman lafiya ya banzu shugabanci mai nagarta shi ke sa mai matacciyar zuciya ya tashi tsaye ya kuma zamto jarumi abin kwaikwayo shugabanci shi ke canza duk wani abu da mutum kan iya tunaninsa a rayuwa rashin samun shugabanci mai kyau shi ke jefa al'umma cikin masifa nadama da kuncin rayuwa da zai ta bibiyar su har abada lallai shugabanci abu ne mai muhimmanci da duk wani mai burin ci gaba da nasara a rayuwa dole ya yi kansa tarbiyya irin ta zamtowa shugaba mai nagarta saboda samun nasara da ci gaba a rayuwa duk da cewa zaki bai kasance mafi ƙarfi girma basira wayo da hankali a dawa ba amma lahirin dabbobi suna tsoronsa ta yaya ya sami wannan nasara da baiwa hakika abin da ya sa zaki ya sami wannan nasara da baiwa shine girmamawa da mutuntawa lallai duk girman giwa tana shakkar zaki tana girmama shi kuma tana mutunta shi don haka a matsayinka na wanda kake shirin zama shugaba kake so ka zama shugaba kuma ka canza rayuwarka zuwa rayuwa ta shugabanni to lallai ka tsare mutuncinka da girmanka a al'umma ya zamto ana girmama ka ana ganin girmanka kuma ana mutunta ka a cikin al'ummar da kake rayuwa a cikinta yana da kyau mutum ya yi nazari mai yasa zaki in ya ga giwa baya razana da girmanta abin da yake zuwa masa shine ga abincinsa ya zo duk da cewa da za ta daga kafarta ta take cikinsa ko motsawa ba zai yi ba amma duk da haka zaki sai da ya sanya giwa ta manta da irin wannan karfi nata take tsorata da shi babu abin da ya janyo haka sai rashin tsorata da girma ko karfin giwa da zaki baya yi abin da ke tunaninsa shine ga abincinsa ya zo bai damu da girmanta ko karfinta ba ko kuma irin mayar da zai sha da wahala kafin ya yi nasarar kashe ta abinda kawai yake sa shi ya aiwatar da abu shine irin tunanin da ke cikin kwakwalwarsa na ga nama ya zo kuma wani darasi babba a nan shine duk da kasancewar giwa mai matukar girma da ƙarfi tare da hikima da basira amma idan ta hangi zaki babban abin da yake zuwa mata a tunaninta shine ga makashi na ya zo sai ta razana ta nemi wajen tsira kaga annan zaki ya juyar mata da tunaninta zuwa irin nashi saboda ƙarfin ruhi na shugabanci da kwarjininsa ya sanya giwa ta manta da ƙarfinta girmanta da kuma hikimar da take da shi fiye da nashi kamar yadda zaki baya tsorata da girma ko ƙarfin dabba ko wayonta to irin wannan ɗabi'u zaka koya na rashin sarewa haka zai baka daman juya tunanin mabiyanka kuma su yi imani tare da ladabi da biyayya kuma da tsorata da irin ƙarfin kwarjininka ba yawan dukiyarka ko tarin iliminka da digiris ɗinka suke baka shugabanci ba abinda ke sanya ka zama mai girma ko mai ƙasƙanci a cikin al'umma shine tunaninka da kuma yadda kake amfani da ƙwaƙwalwarka tunanin shugaba da hangen nesa irin nashi ya bambanta da na mabiya misali ya zamto kana iya kallon al'amura ta fuskoki daban-daban idan aka tambayi halin da kake ciki ya zamto ka ita ce ina cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ka zamto mai ɓoye sirrinka kada ka bari wani ya fahimci rauninka ka zamto mai taimakon jama'a ka saurari koke-koken kowa da jawabin kowa kafin hukunci ko yanke hukunci ka zamto duk inda ka shiga ka raya wajen fiye da yadda ka same shi ka kare haƙƙin mata da yara ka zamto mai tausayi ka zamto mara tsoro da zamtowa jarumi mai ƙarfin zuciya sosai a ƙarshe lallai halayyar mutum ita ce imaninsa idan ka yi imani to babu abin da zai canza shi a zuciyarka don haka in kana son zamtowa shugaba to dole ya zamto ɗabi'unka da halayyarka irin ta shugabanni ne daga nan a kwana a tashi za ka yi imani da cewa kai shugaba ne daga nan kuwa duk jama'a kowa zai bi ka kuma ya amince da kai a matsayin shugaba kuma wanda ya cancanta ba don komai ba illa kai karan kanka ka yarda da kanka da nagartarka Allah ya sa mu dace amin summa amin za mu so mu ji ra'ayinku dangane da wannan batu da muka tattauna a kai ko karin ilimi dangane da waɗannan abubuwa da muka ambata kuma muna fata kun ji daɗin kasancewa da widen.net da kuma irin abubuwan da muke kawo muku masu ilmantarwa faɗakarwa da nishaɗantarwa ga wanda yau suka fara ganin videos ɗinmu ko karanta rubutunmu a shafinmu na yanar gizo wato www.widen.net to kada ku manta ku subscribe youtube channel ɗinmu wato widen tv youtube channel kuma kada a manta da danna ƙararrawa saboda sanarwa in mun sa sabon videos domin a sanar da ku cikin lokaci kuma dan allah kada a manta a je a yi lakin ɗinmu a following ɗinmu a shafukanmu na sada zumunta kamar su facebook twitter da instagram mun gode Allah ya kara mana san manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa amin suma amin widen tv widen your mind